ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا duk wanda bai yi imani da Allah da manzansa ba to shi kafiri ne kuma haƙiƙa mun tanadi wuta mai ci ganga-ganga ga kafirai a ranar tashin alkiyama wadda za a yi musu azaba a cikinta.